والآكمة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 29 ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da tara ga watan jun shekara ta dubu biyu da ishirin da daya miladiya muna cikin karatun littafin al'aqida a tahawiyya wanda babban malami al-muhaddis al Muhammad Nasiru, dinin albani ya yi wa sharhi da kuma ta'aliki yau za mu tashi shafi na 21 daga sama bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa habibu rabbil alamin na'am to kafin nan akwai dan bayanin da ya kamata mu yi a can karatun baya shine inda shi imamu tahawi ya ce wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin Manzan Allah shine shugaban masu tsoron Allah shine kuma shugaban manzanni baki daya an gani to shin ya halatta mai alfahari da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mu kira shi shugaban manzanni gaba daya ya halatta mu ce manzan Allah ya fi duka manzanni daraja ya yi daidai ko kuskure ne ya yi daidai saboda akwai hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa ana sayyidu waladi adam yawmal qiyama wa ana wa awwalu man anhu al-qabr ni ne shugaban dan adam gobe kiyama kuma ni ne farkon wanda kabari zai tsage a gare shi wa awwalu shafi ni ne farkon mai ceto wa awwalu mushaffa ni ne farkon wanda za a ceta wanda za a baiwa ceto wannan hadisin rawahu muslim kaga wannan hadisi ya tabbatar mana manzon Allah shine shugaban dan adam gabaki daya sannan a cikin farkon hadisi na shafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana sayyidun nas yawmal qiyamah ni ne shugaban mutane ranar alkiyama wannan hadisi imamu tirmidhi ya ruwaito imamu muslim da tirmidhi suka ruwaito daga wasila bin al-asqa radiyallahu anhu sannan kuma a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah astafa kinana min waladi adam amin waladi isma'il wastafa quraish min kinana wastafa min quraish bani hashim wastafa ni min bani hashim lalle Allah ta'ala ya zaɓi kinana daga ƴaƴan annabi Ismail sannan ya zaɓi ƙurayshawa daga kinana sannan ya zaɓi ya zaɓa daga cikin ƙurayshawa daga cikin ƙabilan ƙurayshawa sai ya zaɓi bani hashim sannan kuma sai Allah ta'ala ya zaɓe ni daga bani hashim kaga wannan ya nuna babu wani mutum a duniya gaba ɗaya mai daraja irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma kuma bai tambaya yana iya tambaya cewa akwai wasu hadisai inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa kada a fifita shi akan annabi Musa kada a fifita shi akan annabi Yunus bin Matta me za mu ce kan irin wayannan hadisai daga cikin wayannan hadisai akwai maganar manzo sallallahu alaihi wasallam la tufaddiluni ala Musa kada ku fifita ni akan annabi Musa fa inna nasa yus'aquna yawmal qiyama domin lalle mutane za a sumar da su gobe kiyama fa akunu awwala man yufi sai kasance farkon wanda zai farka daga wannan mutuwa din an gane ai mutane za a sumar da su ranar alkiyama sai kasance farkon wanda zai farka fa ajidu Musa bishan bi sakil arsh sai in samu Musa yana jam'e da wani sashe na al'arshi da wani gefe na al'arshi an gane wannan ayi sai ce fala adri hal afaka qabli ban sani ba shin annabi Musa ya farka kafin ni ne au kana min masbin manista sallallahu ko yana daga cikin wanda Allah ya toge ko yana daga cikin wanda Allah ya toge cewa ba za su mutu ba ban sani ba kaga wannan hadisi ya nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai san gaibi ba ya ce ban sani ba shin ya farka ne kafin ni ko kuma yana daga cikin wanda Allah ya toke cewa ba za su mutu ba kaga da ya san gaibi ai zai san amsa wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi to kaga wannan hadisi ya nuna mana wato kada a fifita manzon Allah akan annabi Musa la tufaddiluni ala Musa kada ku fifita ni akan Musa sannan a wayancan hadisai manzon Allah ya nuna shine shugaban bani Adam baki daya an gane wannan ko to kaga a wani hadisi annabi ya ce ana sayyidu waladi adam wala fakhar ni ne shugaban dan adam wannan ba alfahari ba to yaya za mu yi da irin wayannan hadisan to shine aka ce wato dalili wannan hadisan yadda za mu yi mu tsakanin wa'ancan hadisan da wannan shi wannan hadisi akwai sababi akwai dalilin da ya sa manzan Allah ya ce la tufaddiluni ala Musa akwai dalilin da ya sa ya faɗa haka me dalili ya kasance tsakanin musulmi akwai wani mutum daga cikin musulmi da wani mutum daga cikin yahudawa suna tattaunawa shine sai ba yahuda ke cewa la wannan tsafa musa alal bashar yace a'a ba haka yake ba na rantse da Allah wanda ya zaba annabi musa akan mutane ga baki daya an gane ko sai ya fifita annabi musa akan wa akan duk mutane gaba daya a lokacin sai shi wannan sahabi sai ya ci haushi yaya wannan ba yahude zai buɗe baki ya ce ya rantse da Allah wanda ya fifita Musa akan talikai kawai sai sahabin nan sai ya kifa mu wannan ba Yahude mari da ya maru wannan ba Yahude shine sai yake cewa shin zaka faɗi wannan magana alhali manzon Allah yana gaba gare mu annabi yana raye ka fifita annabi Musa akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan da ya maru wannan ba Yahude sai ba yahudan nan sai ya ce wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ƙara irin marin da musulmi ya yi masa a lokacin nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan magana ɗin to idan mun lura wato mai manzan Allah ya inkari a nan wajen shin manzan Allah yana nuna cewa annabi Musa ya fi shi daraja ne ko kuma daidai da annabi Musa ba haka bane malamai suka ce li'anar tabdil idza kana ala wajen ilhamiyya wal asabiyya wa hawa nafs kana mazmuman idan ya zama to fifitawa ya kasance ta fuska na ainihin hamayya da ta'assubanci da kuma san rai to ya kasance abin zargi ne an gane wannan ko in ka fifita manzon Allah akan sauran annabawa ta hanyar ta'assubanci ko kuma ta hanyar hamayya ko ta hanyar san rai to wannan abin zargi ne an gane wannan ko to ai manzon Allah ma ya nuna mana cewa idan mutum yayi yaki jihadi yayi amma kuma yayi shi saboda hamayya yayi saboda kariya ga ainihin ƙasa wato babu addini a zuciyarsa ko yayi saboda ta'assubanci ko saboda kabilanci to wannan abin zargi ne Allah subhanahu wata'ala ya haramta alfahari an gane idan mutum ya fifita annabi Muhammad akan annabi Musa dan alfahari an gane domin ya nakasa annabi Musa ya daga manzon Allah saboda alfahari to wannan shine abin da manzon Allah ya inkari an gane ba wai manzon Allah yana nuna cewa wato shi bai fi annabi Musa daraja bane a'a kada a fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan annabawa akan annabi Musa ko akan annabi Yunus da alfahari ko da wulakanci irin ana tattaunawa tattaunawa na jayayya sai mutum ya fito ya fito wannan magana cewa annabi Muhammad ya fi annabi Musa daraja an gane to irin wannan shine abin da ba a so amma idan mutum yana bayani kamar yana wa'azi haka sai ya nuna cewa ai Allah subhanahu wata'ala ya baiwa wannan al'umma darajar da bai ba sauran al'umma ba ya fifita manzanmu akan sauran manzanni kaga wannan ba an faɗa bane saboda alfahari an faɗa saboda a bayar da labarin ni'iman Allah subhanahu wata'ala an gani amma idan idan wasu malamai kuma suka ce wato babu kyau wato a fifita manzan Allah akan annabawa ala wajhil khusus ma'ana a ce annabi muhammad ya fi annabi musa daraja annabi muhammad ya fi annabi yunus bin matta amma ana iya cewa annabi muhammad ya fi annabawa daraja a dunkule amma kada a wari annabi muhammad ya fi annabi yunus annabi muhammad ya fi annabi musa an gane wannan ko saboda allah ta'ala ce alkur'ani ai ya ce walaƙar faddalna ba'adan nabiyina ala ba'ad wa ataina dawuda zabula. hakika mun fifita sashen annabawa akan sashi kuma mun ba annabi dawo da zabura kaga sai Allah ya nuna wasu annabawa sun fi wasu annabawa daraja ko ba ba a wata aya kuma Allah ya ce tilkar rusul fazzalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa'annan manzali mun fifita sashi akan sashi daga cikin su akwai wanda Allah ya yi magana wa rafa'a ba'dahum darajat ya daga wasu sashi da darajoji an gane to sai aka sani a nan wajen cewa abin zargi shine at-tabdil ala wajen fakhr fifita manzanka akan sauran manzanni akan fuska na alfahari ko kuma ala wajen intiqa bil mafdul ko kuma akan fuskan wato tauye shi wanda wanda aka fifita wani akan shi din kaman kayi dan ka tauye annabi Musa ka daga manzan Allah to wannan an hana dukan manzanni gaba ɗaya masu daraja ne a wajen Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ko to shine ainihin ibn abdul al-hanafi yake cewa wa ala hadha yuhmalu aidan qawluhu sallallahu alaihi wasallam cewa akan wannan shine za a dauki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tufaddilu bainal anbiya kada ku fifita tsakanin annabawa in kana sabitan in har ma hadisin ya inganta in hadisin ya inganta to za mu ɗauka la tufaddilu bainal anbiya ala wajhil intiqas wal fakhr akan fuskan wulakantawa da fuskan alfahari an gani amma idan fifitawa ne akan fuskan bayar da labarin ni'iman Allah ba wai dan ka wulakanta sauran manzanni ba to wannan babu laifi insha Allah an gane wannan ko to sannan wasu malamai sun amsa da wani jawabi daban amma dai a takaice dai wa'annan bayanai su ne bayanan da suka bi ƙarfi a cikin bayanai kenan wannan magana na manzan Allah la tufaddiluni ala Musa ba yana nuna cewa annabi Musa daidai ce da annabi ba ko annabi Musa ya fi annabi ko abin da ya kama da wannan amma yana nuni akan me haramci in ta fuska ne na alfahari da fuska na wulakantawa Ciwon can din an gari to haka ma za mu ɗauki hadisin nan da annabi ke cewa layan yan bagili abdin an ya kula ana khairun min yunus bin matta baya kamata ga wani bawa ya ce wai ni na fi alkhairi fiye da yunus bin matta ya ce wai manzan Allah ya fi yunus bin matta an gani. in dai ya faɗi haka ne akan fuska na wulaƙantawa da kuma yin alfahari an gani saboda hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa uhiya ilayya an tawaga tawaga'u hatta la yafkharu ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad yace amman wahayi cewa amman wahayi cewa ku kankan da kai har kada wani ya kuskura yayi alfahari ga wani sannan kada wani kuma ya kuskure ya zalunci wani ashe alfahari babu kyau an gane Allah ta'ala ya hana alfahari to wannan shine bayani dangane da wannan magana cewa manzan Allah shine shugaban talikai an gane to wa qawluhu ce wanda yayi wa habibu rabbil alamin cewa manzan Allah shine habibu rabbil alamin inji imamu tahawi manzan Allah shi ne masoyin ubangijin talibai shin wannan magana akwai kuskure manzan Allah ba masoyi ba ne? manzan Allah maki ne ko masoyi shi ne ce wa habibu rabbil alami a manzan Allah shi ne masoyi na ubangijin talibai to Walhu wal huwa khalilu rabbil alamin a'a shi manzan Allah ya wuce a kira shi habib hmm. matsayin shi ya fi ƙarfin mai habib shi manzo Allah shi ne khalilu rabbil alamin shi badadayi ne na ubangijin talikai an gane shi kalmar kulla shi ne makura na soyayya shi ne a'ala maratibul mahabba soyayya yana da mataki mataki mataki kamar yadda za mu yi bayani amma kulla shi ne kololuwa to manzan Allah shi ya wuce a kira shi habib sai dai a kira shi khalil na'am fa innal khulla a'la martabatin min muhabba domin lalle khulla wato ya fi daukaka fiye da muhabba wa akmal kuma ya fi kamala ولذلك قال صلى الله عليه وسلم saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah takhazani khalilan lalle Allah ta'ala ya rike ni a matsayin badadai kamar takhazani Ibrahim khalila kamar yanda ya rike annabi Ibrahim a matsayin badadai annabi Ibrahim khalilullah ne to ni ma in ji manzo Allah Allah ya rike ni khalil kamar yadda ya rike annabi Ibrahim khalil Hausawa suna cewa kulla shine so hana ganin laifi wato kana son mutum so makura wato irin so ma wanda har ya kai matakin da in yayi laifi baka gani an gani wannan kenan bin nisba lil makhluqat an gani dangane da halitta idan ka idan ka dauki wani mutum ya zama khalil to irin soyayyar na kake masa so irin na rufe ido din nan wanda ba ka ganin aibinsa duk abin da ya aikata daidai ne to ƙarƙashin wannan in muka ɗauki wannan fassara ga ɗan adam shi Allah subhanahu wata'ala wato Allah kammalalle ne shi Allah ba na kasashe bane idan Allah yana son bawa Allah baya yi ma wannan bawa irin wannan so hana ganin laifi an gani amma wannan kulla Allah yana ma soyayya makura soyayyar da babu aibi a cikinsa amma shi ɗan adam idan ya rike ka khalil to yana ma soyayya ne wanda irin makauniyar soyayya kun gane wannan ko to inda ya zamanto idan ka rike mutum a matsayin khalil kana masa makauniyar soyayya ne to ya halatta ke rike wani a matsayin khalil ya halatta eh me yasa bai halatta ba kaga idan na riki mutum a matsayin khalil duk falefin da ya bana gani misali na riki wani malami wato so hana ganin laifi malamin nan idan ya yi shirka sai in bishin ce wannan shirka tauhidi ne in ya sha giya sai ce daga yau shan giya ya zama halal me yasa saboda malami na ya sha wannan giya din zai zama to duk zunubin da malamin ka yayi ba ka gani saboda kana matukar son sa so hana ganin laifi baka baya halatta ka rike wani malami irin wannan soyayya in ka rike shi irin wannan soyayya zaka fada cikin shirka zaka fada cikin bid'a zaka fada cikin sabon Allah baka sani ba zai zamanto duk kuskuren da malamin ka yayi daidai ne a wajen ka. an gane wannan ko shi ya sanya manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna allaha takhazani khalilan kamar takhaza ibrahima khalila Lallai Allah ya rike ni khalil kamar yadda ya rike Ibrahim a matsayin khalil a wani hadisi manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam inni abrau ila Allah an attakhidha ahada min ummati khalila ni na barranta har ga Allah in rike wani mutum daga cikin al'ummata a matsayin khalil me yasa manzo Allah ya faɗa haka inni abrau ila Allah an attakhidha ahada min ummati khalila ni na barranta har ga Allah in riki wani mutum daga cikin al'umma ta ya zama khalil har ma ke cewa walau kuntu muttakidan khalilan a ababakar da na kasance zan riki wani ya zamba dadayi to da na riki abubakar walakin na khalilullah sai dai abokin kudin nan manzon Allah din khalilullah ne ba khalil na wani bane me za mu ce akan wannan manzo Allah ya ce ya barranta ba zai taba yiwuwa ba ya riki wani mutum a matsayin khalil idan manzo Allah ya riƙe wani mutum a matsayin khalil manzo Allah zai yi masa so a na ganin laifi saboda duk wanda ka riƙa a duniya zai iya dacewa zai iya kuskure to kuma idan kana masa wannan soyayya ba ka iya bambanta tsakanin dacewarsa da kuskurensa to kaga kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana mutum wannan soyayya wa iyaz billah zai fada cikin bata kenan ko baka ba tunda mukaddara yana son Abubakar irin wannan duk kuskuren da Abubakar ya zama daidai to shi ya ce shi ba shi da wani khalil bai riki kowa a matsayin khalil ba sai ce da a ce ma zai riki wani a matsayin khalil wato akan takadiri to da zai riki Abubakar ne saboda cikin sahabbai babu mutumin da yake da imani babu mutumin da yake da takwa kamar abubakar radiyallahu anhu amma dai abubakar ba masumi bane an gane abubakar zai iya dacewa zai iya kuskure abubakar zai iya fadawa cikin zunubai to duk mutumin da ya kasance zai iya dacewa zai iya kuskure zai iya fadawa cikin zunubai baya halarta ka shi khalil an gane wannan ko shi yasa ya ce walakin na sahibakum khalilullah sai dai mutumin ku shi khalilullah ne kaga manzon Allah ya rike Allah matsayin khalil an gani shi ma Allah ya rike shi a matsayin khalil amma ni yanzu ya halatta ni in rike manzon Allah matsayin khalil ya halatta ko bai halatta ba ya halatta shi yasa muna karanta hadisai kamar akwai hadisi a cikin sahih bukhari da muslim hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu yana cewa ausani khalili sallallahu alaihi wasallam ko badadayina ya mu wasiya ya nuna mana manzo Allah ya mushi wasiya da ya ringa yin wutiri kafin yayi bacci kaga sai ya kira manzo Allah khalil din shi sannan an ruwaito irin wannan hadisi daga Abu Zaril Gifari radiyallahu anhu shi ma ya kira annabi khalil din shi amma manzo Allah bai taba kiran wani halitta a duniya khalil ba sai Allah kawai an fahimci wannan ko to saboda haka wannan shi ne na'am ولذلك لم يثبت في حديث أنه صلى الله عليه وسلم حبيب الله saboda haka bai tabbata ba cikin wani hadisi cewa lalle manzo Allah habibullahi bane fatanabba ka fadaka waraji fil faqra al atiya thaniya wato kai muraja'a a cikin faqara mai zuwa faqara na 52 na'am basal li hadha kalam fi fi kalam shari basal li hadha fi kalamin saboda shimfida wannan magana da aka yi a cikin magana mai sharhi dangane da wannan magana na hulla mai sharhi ibn abin is alhanafi. Allah ya masa rahama Wato ya yi sharhi na wannan magana na hulla a cikin sharhin sosai ina fatan gane wannan saboda haka idan muka duba da kyau za mu ga kuskuren malaman da suke cewa annabi ibrahim khalilullah annabi muhammad habibullah ina fatan gane wannan akwai masu wannan kamar ibn abdul al-hanafi a cikin ainihin wato sharhin da yayi yana cewa sabata lahu sallallahu alaihi wasallam a'la maratibul mahabba ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi daukakan martaba na soyayya wahiyar kulla shine kulla yace kamar yadda ya inganta daga annabi annabi ya ce inna allaha takhazani khalilan kamar takhaza ibrahim khalila sai ke cewa walau kuntum muttakhizan min ahli al-ardi khalilan lan takassu ababakar khalila da na kasance zan rika daga mutanen duniya in rike wani khalil da na rike abubakar walakin da sahibakum khalilur rahman sai dai ma'abocinku shi khalilur rahman ne yace waɗannan hadisai guda biyu suna cikin bukhari an gane ya ce wa kuma yubdilani kaula man qala al khulla al ibrahim wannan yana ɓata maganan wanda ya ce khulla na annabi ibrahim ne wal mahabba li muhammad shi kuma mahabba sifan muhabba na muhammad ne fa ibrahim khalilullah wa muhammad habibu an gane wannan ko yace wannan magana kuskure ne ya zo cikin sahih bukhari aidan inni abrau ila kulli khalil min khallati ko min khullati lalle ni na yi bara'a daga kowane kalil daga ainihin badaɗayyancinsa to amma shi kalmar mahabba ai ya tabbata ga wani wanda ba manzan Allah ba ko a cikin ƙur'ani Allah ya kira wasu mutane cewa yana son su banda manzan Allah ko to kenan menene bambanci tsakanin manzan Allah da su Allah yana cewa wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa fa inna allaha yuhibbul muttaqin Allah yana son masu takawa inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ashe wannan kalma na mahabba ya tabbata ga manzon Allah kenan da wasu Allah yana son manzon Allah kamar yadda yake son sauran mutane ko to kaga kenan wannan ya nuna mana shi manzon Allah ya fi karfin a kira shi habib akwai mutane da yawa wanda suke da wannan sifa na habib amma siffan da babu wanda yake da shi a duniya sai sai mutane biyu shi ne siffan mai hulla na fatan gane wannan ta saboda haka larabawa sun ce wato soyayya yana da martabobi da yawa akwai martabobi da yawa kuma mataki-mataki ne soyayya akwai al'alaka shi ne na farko bai na huwa bai na ha tsakanin shi da ita akwai alaka wato akwai wani nau'i na soyayya an gano wannan ko akwai kuma na biyu akwai irada din nau'in soyayya ne al-irada na uku as-sababa na hudu al-garam na biyar al-mawadda na shida ash-shagaf na bakwai al-hubbu an gane ah, na bakwai shine al-ishq al-ishq an gane to sannan na ƙarshe shi ne ne sannan akwai na takwas shi ne attai na tara a ta'abbud na goma alhulla alhulla shi ne ƙarshe an gane mai son ƙarin bayani ya duba cikin sharhi na ibn abdul ya yi bayani akan wa'annan nau'o'i na soyayya an gane to daga cikin nau'o'in akwai wanda baya halatta a jingina shi zuwa ga Allah shine wato shine wanda kalma na al-ishq an ya yace wannan kalma na na wato baya halarta a jingina shi zuwa ga Allah ce Allah ta'ala yana begen wani ko kuma kai ma ce kana begen Allah wannan kalma na bege kalma na bege nau'i ne na soyayya an gari to menene dalilin da yasa aka hana ainihin kalma na ishi inda aka ce ba a siffanta ubangiji da ishki kuma ba a siffanta bawa a wajen soyayya shiga Allah a ce yana begen Allah an gani duk da wasu malamai sun yi amfani da wannan kalmar ishq amma kuskure ne to menene dalilin da yasa aka hana an ce dalilin da yasa aka hana shine wato saboda kasancewar ishki mahabba ne ma a shahawa soyayya ne tare da sha'awa an gani kaga soyayya tare da sha'awa wa ake wa mace ita mace ita ake bege kana santa kuma kana sha'awar samun wani biyan bukata a wajenta an gane wani ko to amma ba za ka ce ina begen Allah ba sannan ba za ka ce Allah yana begen ka ba an gane wani ko to wannan zai nuna muku kurakurai wanda ainihin mawaƙa masu da'awar su masoya manzan Allah ne daga cikin sufaye suke yi an gani za su ce waƙa na begen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gani mawaƙa masu begen manzan Allah to wannan kalma na al'ishq mahabba ne ma sha'awa soyayya tare da sha'awa irin yadda mutum ke son budurwa kuma yana sha'awan ya take ta misali yana sha'awan ya samu biyan bukata a wajenta an gane to wannan shi ne dalilin da ya sa malamai suka ce ba a siffanta Allah a ce Allah yana begen bawa ko a ce bawa yana begen Allah wannan kuskure ne ina fatan gane Me san karin bayani sai koma zuwa ga sharhi din Allahu a'lam to yanzu mun fahimci kenan cewa ba a rike wani mutum a matsayin khalil to yanzu a nan wajen ya hukunci mai takalidi shin mai takalidi menene ya rike wannan imam din idan mutum yana takalidi da abu hanifa ko yana takalidi da imamu malik ko yana takalidi da imamu shafi to ya riki imamu malik ko abu hanifa a matsayin mai kenan a matsayin salim tunda yanzu a garin kaduna ko wani malami wanda ya ce duk abin da imamu malik ya faɗa daidai ne ba kuskure na batan gane kuma wai yana da awon sunna duk magana imamu malik daidai ne ya ce magana imam malik daidai yake da ƙalin lahu ƙalin rasulu to kaga wannan mutumin ya riki imamu malik rahimahullah a matsayin khalil an gane so hana ganin laifi kuma haramun ne ka rike wani mutum wanda zai iya dacewa zai iya kuskurewa ka rike shi a matsayin khalil saboda idan ka rike shi idan yayi kuskure idan yayi daidai ku tafi tare in yayi kuskure ka fada rami an gane ko to kaga wannan baya kamata ahlus sunna yayi wannan shi ahlus sunna yana bin malami ne akan basira kul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikeen yana daga cikin nau'i na shirka ka rike wani malami ka ce malam wani duk abin da ya faɗa daidai ne ina ba san gane kamar yadda wasu ke rike nasiru dinin albani ke nasiru dinin albani duk abin da ya faɗa ba kuskure a ciki ko kuma wani ya rike ainihin ibn Taimiyya duk abin da ibn Taimiyya ya faɗa ba kuskure ko wani ya rike ibn bas duk abin da ya faɗa ba kuskure ko wani ya rike ainihin shek rabi ibn hadi duk abin da ya faɗa ba kuskure to duk mutumin da ya rike wani malami ko wani irin malami ne duk tsoron Allah shi sai ka rike shi so hana ganin laifi to lallai ka rike wannan malami ya zama khalil ka yi kuskure an gane kuma lallai ka faɗa cikin halaka akan wannan saboda haka dole ne ɗaliban salafiya a fahimci wannan da kyau Ko ƴan salafiya babu wani malamin da muka rike wanda za mu ce duk abin da ya faɗa ba kuskure a cikinsa shine ina faɗakarwa kamar wani malami mai kiran ƴan salafiya da ƴan albaniya ƴan albaniya to kaga in ka kira ƴan salafiya da suna ƴan albaniya ya nuna sun rufe ido suna bin albani ga duk abin da ya faɗa shin haka ƴan salafiya suke la kuma da masu kiran 'yan salafiya da suna 'yan madafira kenan sun rike magana ibn hadi duk abin da ya faɗa ba kuskure a ciki shin 'yan salafiya haka suke la Allahumma sai dai masu fikira na haddadiya da suke da'awar salafiya ila su suka fi cancanta a kira su 'yan madafira masu fikira na haddadiya wa'anda suka ɗauki maganar shekarabi daidai yake da maganar Allah da maganar manzan Allah an gani ba su dauke shi akan malamin salafiya ba wanda zai iya kuskure kamar yadda sauran malamai za su iya kuskure a nan wajen idan ka riƙi maganar shekarabi ka rufe ido duk abin da ya faɗa shi ne daidai in maganar shi ya yi karo da sauran malamai maganar shi ne daidai maganar sauran malamai duk hujjar su kuskure ne to ka cancanta kira ka mai dan madakila an gani shin ya halatta a kira ɗan salafiya da suna wahabiyawa idan ka yarda da wannan suna wahabiyawa to kaman kana kaman ka riki Muhammad bin Abdul Wahhab a matsayin khalil kenan ya zama to duk abin da Muhammad bin Abdul Wahhab ya faɗa ba ka bincike kawai duk magana shi daidai ne an gane wannan ko to wannan kuskure ne amma idan ya zama to Muhammad bin Abdul Wahhab in yayi magana kakan dauki inda yake daidai ka bar inda yayi kuskure kana aiki da ayan nan allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah to in kana aiki da wannan aya ga duk wani malamin sunna to bai cancanta a jingina ka zuwa ga wannan malamin ba a ce ma dan wahabiyawa ko a ce mai yan madafira ko a ce yan taimiyawa ko a ce yan albaniya duk wannan kuskure sai a ce yan salafiya yan ahlus sunna wal jama'a amma idan mutum ya jingina ka zuwa ga wahabiyawa saboda kasancewa kana bin alwahabu alwahabu sunan Allah ne Inda dai haka na bauta wa alwahabu aka ce ma wahabiyawa masu bauta ma alwahabu wannan yayi daidai an gano wannan ko to saboda haka imamu shafi'i Allah ya masa rahama lokacin da aka jingina shi zuwa ga aƙidan shi'a aka ce shi dan shi'a ne saboda yana san ahlul baiti sai ke cewa in kana rafdan hubbu ali muhammadin fal yashhadu sakalani anni raqib idan idan har shi an ci shine son mutanen gidan manzon Allah to mutane da aljanu duk duniya a shaida cewa ni dan shi'a ne domin lalle ina son mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam amma dai ba na wuce gona da iri ko to shi ma kazalika idan ya kasance ainihin wato biyayya ga Allah da manzansa shine wahabiyanci to duniya su da cewa mu wahabiyawa ne an gane to wannan shine a faɗaka a gane wannan da kyau na'am wa kullu da'awan nubuwa ba'dahu fagayyun wa hawa wato duk wani da'awan annabta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bata ne kuma san rai ne an gane bayan manzon Allah a samu wani mutum ya zo yayi da'awan shi annabi ne sunan shi batacce kuma sunan shi bai san rai الشرح sharhi wakad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ummatahu nushan lahu haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya baiwa al'ummarsa labari saboda nasiha a gare su wa tahziran da kuma tsoratar da su da yi musu Ki a hadisin kathira a cikin hadisai masu yawa annahu sayakunu ba'dahu dajjaluna kathirun cewa da sanin za a samu dajjalai biya hakun malamai da yawa bayan sa وقال في بعدها kaga wannan magana da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kaga ya zama to kaman kaman ainihin fadakarwa a gare ku. an gane ya kamata mu sa ido ga duk wani malami wanda yake hawa. in dai malami ya zo yana hawa, kada mu yi saurin amincewa da shi tunda manzon Allah ya ce lalle za a samu miyagun malamai masu yawa bayansa idan mugun malami zai bayyana ba wai zai zo bane a fili ya ce jama'a ku zo ni mugun malami ne kaga da mugun malami in ya zo zai ce jama'a ku zo ni mugun malami ne zai samu mabiya zai samu ba in ya zo zai zo da wani abu ne wanda kun san shi da wannan abin zai yi amfani da shi ya farauce ku zuwa ga abin da ba ku sani ba an gane wannan ko idan kana so ka kama ainihin bera za ka sa mai kifi ko ka sa mai daddawa idan ka sa mai daddawa kaga sai ya ta farin ciki cewa ai kana son shi ce wallahi wannan bawan Allah kullun sai ya samu kifi wani lokaci ya samu da dawa gaskiya yana sona ba zai tashi kana cewa ba ka son shi ba sai ya ga tarko ya dan masa wuya a nan ne zai gane ba ka son shi ina fatan gane miyagun malamai in suka zo za su fara karantar da wani abu ne mai kyau sai sun ga mutane sun saki jiki sannan sai su turo miyagun ra'ayinsu sai su turo miyagun aƙidansu shi ya sanya kada ta wani malami ka rufe ido kai ta bin shi idan kai haka za ka fada cikin jihar jahannama saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe mu daga du'atun ala bi jahannam man ajabahum ilaiha qazafu fiha cewa za a samu wasu masu da'awa a kofar jahannama duk mutumin da ya amsa musu zuwa gare ta za su jefa shi cikin ta to jama'a kun ɗauka cewa in an ce wa'annan masu da'awa ne a kofar jahannama za su buɗe wutar jahannama a kan iri-iri jahannama na cin wuta ne ba haka ba ne miyagun malamai ne za su rabe da wani abu mai kyau wanda jahili in ya gani ko mai karamin ilimi zai ce wa'annan malamai suna kiran mutane zuwa ga gaskiya ne kaga yan shi'a in suna so su tura ka zuwa ga miyagun aƙidinsu na ainihin ƙaryata alkur'ani da cewa alkur'ani akwai ƙari a ciki akwai rage suna farawa da menene suna farawa da kira zuwa ga san ahlul bait sai su kira mutane zuwa ga san mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam shin ya hukuncin san mutanen gidan manzo Allah yana da kyau ko ba shi da kyau san mutanen gidan manzo Allah wajibi ne ko duk mutumin da yake kin mutanen gidan manzo Allah mutumin banza ne misali to da mutane sai su yi amfani da wannan kaga suna ta kira mutane cewa su mabiya ahalin baiki ne suna kira mutane a zo wato abi ahalin baiki na manzo sallallahu alaihi wasallam a hankali a hankali mutum ya saki jiki sai su fara nuna maka lalle ahalin baiki suna da wasu makiya a hankali a hankali sai su nuna maka an cutar da ainihin ahalin baiki an musu kaza an musu kaza an musu kaza a hankali a hankali sai su fara gaya ma masu cutar da ahalin baiti din sai su fashe da kuka daga nan sai hankalin ka ya tashi wai su wane ne masu cutar da ahalin baiti a hankali wata rana sai a gaya ma cewa awal ne da sani a hankali a hankali kana so ka san su waye awal da sani din nan sai a nuna ma su ne abubakar da umar na fatan gani kaga da sun fara fitowa a mutum suka ce mu sunan mu yan shi'a ko mu gaba ɗaya ba ma ƙaunan abokan manzan Allah ba ma ƙaunan matan manzan Allah in wannan shi ne farkon da'awan za su amsu za su amsu ba misali an gano wani ko za su ɗauko abu ne mai kyau sai su cuɗanya shi da miyagun abubuwa to mai ƙaramin ilimi zai bi su ne lura da abubuwan masu kyau ɗin ba zai lura da marasa kyau ba an gane haka nan su ma sufaye ai sufaye suna rudan mutane ne da fikiri ko cewa su mutane ne masu son ambatan Allah sai su kawo ayoyin alkur'ani da yawa ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera ko ya ayyuhan nas magana manzo Allah ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ila Allah wa astaghfiru ilayhi fil yawmi akthar akthar minni min 70 marra an gane sai su kawo maka ayoyi su kawo maka hadisai da suke nuni akan falalar zikiri nuna ma cewa su abin da suke aikatawa ambatan Allah idan ainihin mai karamin ilimi ya rubu da su a hankali a hankali sai a fara nuna mai cewa waliyi shi ma ana mai wahayi a fara nuna mai cewa waliyi manzon Allah yana kai mai ziyara ya zo ya bashi wasu zikirori daga baya a hankali a hankali sai a nuna mai ma waliyi ya kai matakin da shi ma ya wadatu daga annabi shi ma yanzu ya dogara da kanshi ne amma fa asali fa an rabe ne da me da zikiri amma kuma ƙarshen al'amarin sai a buge da da kiɗa da rawa a masallaci ana kiɗa ana rawa kuma daga baya sai a ce an ga Allah daga baya sai a ce an yi wusuli an yi fana'i to duk irin wannan gaba ɗaya wato duk masu kawo miyagun akidu suna fara gina wayannan miyagun akidu akan muƙaddimomi masu kyau to a hankali idan sun samu amsuwa sai a shigo da miyagun abubuwan da ake so a shigo da su na'am qala fi ba'daha to ya faɗa a cikin sashen su kulluhum yaz'amu annahu nabi wato kowanne daga cikin wayannan miyagun malamai kowanne yana raye cewa shi annabi ne wa ana khatamun nabiyyi kuma ni ne cikamakin annabawa da ba'di babu annabi bayana shin wannan bai sai zama nasi ba wanda zai tabbata mana cewa bayan annabi ya rasu babu wani manzo rawahu muslim wa gairu muslim ya ruwaito wannan hadisin da wannan sa na'am an kai na'am sai tambaya na akwai wa alaikum salam yin mai ishq da bai halatta ba Maganin cewa mutum yana ishq yana bege zuwa ga manzan Allah kamar ka ce kenan kana son shi matuƙar soyayya har da sha'awa irin sha'awar da kake wa mace an gane ko shi ya sanya ibn al-qayyim al-jawziya yayi magana sosai mai zafi ya wallafa wani littafi wani suna al-ishq dan ya nuna cewa wannan ishq din ba a yi ga Allah ba a yi shi ga manzon Allah ana yin shi ne ga mace matar da kake matsar so ita ce kake wa ishi an gani sai ka ce tana begenta amma ba a begen Allah ba a begen manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai ana son Allah ana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam anan naga shi mai shari'i yayi dan gyara ga shi mai matanin littafi din na'am to nan ko ban ga yayi zafi ya dan daren mai da shi ne ta ya rubuta hadisi din nasiba kulla ya kamata a cikin da kuma ne rai to dama ai in ahlus sunna yayi kuskure in dai mutum yana da aqida mai kyau sai ya samu zamiya akan wani abu in za ka yi masa raddi za ka yi masa raddi ne mai laushi an gane ba wai za ka ringa zagin shi bane da faɗin miyagun manzanni a kan shi daga mutum yana wannan to gaskiya yana da karancin ilimi ko yana da son rai kowane mutum zai iya dacewa zai iya kuskure mutumin da ya kasance alkhairin shi ya ka sharrin shi yawa sai ya samu zamiya kan wani abu uzuri ake masa sai a yi bayanin kuskuren amma kuma an gane ko a yi masa uzuri Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya ji kansa ya yi kuskure a nan wajen kada ɗalibai su bi shi amma kuma shi ba za a gaya masa maganan banza ba ina ba san gane amma a wannan zamanin yaya wasu samari suke yi da zarar sun ga wani malamin suna kamar suna jiran shi ne dama da ya yi kuskure kawai malamin zai ji saukan zaki ne daga sun faɗi magana na zagi da fatanci a gare shi wai wannan gaba ɗaya da awa suke yi wai ina fatan gane wannan to kaga wannan wa'annan mutane ba masu da'awa bane yan ta'adda ne duk mutumin da yake da wannan usulubi malamin suna ya yi kuskure kana masa raddi kamar kana wa kafiri raddi ai wani lokaci ma kafiri wani lokaci yana buƙatar sassauci domin wala Allah in ka sassauta mai yana iya dawowa ya gane gaskiya izhaba ila fir'auna hu taga fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw aw yakhsha kaga fir'auna ma an ce a bi shi a hankali ko wala Allah zai gane to wani in yana raddi ga wani malamin salafiya kai ka ce yana ma ainihin shedan raddi ne ina ba gane kai jahili ne kai bakin wawa ne kai kai dakiki ne wai ba wannan malamin sunna yake waranti kuma malamin da yake waranti fa ya fi shi ilimi so hamsin shi din nan da yake cewa kai jahili ne fa karamin yaro ne yanzu ya fara karatu yanzu ya dan fara irin shi ya dan fara budewa kadan akan ilimi amma malamin da ya shekara 30 shekara 40 yana ma ilimi hidima ka kira shi dakiki idan ya dan yi kuskure kadan ka kira shi jahili kuma wai da awa kace ko wai kana so ka wanye lafiya ai dole ne Allah ya jarabe ka a kama kana rawa dole ne dole ne Allah ya jarabe ka kama kana rawa saboda luhumul ulama masmuma cin naman malamai naman malamai guba ne in ka ci naman malamai wallahi ka ci guba ba za ka wanye lafiya ba wallahi Allah shi kiyaye now now suna ne? eh to ai kalmar begen baka ji magana ba kalmar bege soyayya tare da sha'awa yanzu irin san da mutum ke wa mahaifiyarsa shi yake wa matan shi ita mace in yana tsananin san ta bai mata ba shi bane bege yana son ta yana sha'awanta irin sha'awan da zai iya kwantawa da ita to a fili daga shi ka gane yanzu irin son da kake wa mazala irin wannan soyayya ne ba dai bane an gane za ga wani lokaci ana faɗa tsakanin uwa da mata sai uwa ta ce ka fifita matarka a kanta ka fi son matarka soyayya ba dai bane irin son da kake wa mahaifiyarka yana nan daban yake ita matarka ita ma sai su rinka cewa ka fifita mahaifiyarka kaza sai ka gaya mata ba ɗaya bane soyayya kowanne yana da matsayin shi ya kamata kowanne ya ja layi wannan mahaifiya ta ce akwai soyayyar da ake wa mahaifiya wannan mata ta ce akwai soyayyar da ake wa mata an fahimta ba ɗaya ba ne yawwa wa alaikum salam a ya danganta yanzu tana son manzan Allah irin wannan soyayya na kulla ya kan san manzan Allah duk abin da ka bi na shi daidai ne wa in tudi'uhu ta tadu mm. ya za ya kira shi kuma shirkul mahabba to kenan duk wanda ya bi manzo Allah ya mai soyayya Abu Huraira da ya kira Annabi Ausani Khalili ya yi shirka kenan na in dai mutum ya rike wanda ba manzo ba zai iya fadawa cikin shirkul mahabba haka za mu ce ba za mu ce ya yi shirkul ba za mu ce zai iya fadawa cikin shirkul mahabba muna ciye mai tsoro zai iya kafirta eh na'am nemi taimako shikenan to insha Allah za a nemi taimako yan uwa za su su nemi